بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمت الله ربا هدو ga watan zulqada hijirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da 22 ga watan afrilu 2026 miladiya ci gaba da darasin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba kowane mako na laraba muna nan cikin suratul isra inda muka cike ƙarshen aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka yayin da za mu tashi a farkon aya ta goma sha uku da kuma ta goma sha hudu faɗin allah ta'ala wa kulla insanin alzamna ku ta'irahu fi unuqi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبنجدي تعالى yake cewa dukkan wani ɗan adam wato mutum mun maƙala masa wato ƙa'ir ɗinsa kamar wani tape recorder a wuyan shi wanda wannan tape recorder din yana recording din duk abin da dan adam ke aikatawa tun yana cikin cikinsa haka ake daukan abin da yake yi a cikin mahaifiyarsa har fitowarsa duniya har rayuwarsa girmansa tsufansa mutuwarsa duka wannan recording din yana nan yana ta tafiya yanzu zuwan ki masallacin nan yana nan yana ta nada maganar da kike fada hirar da kike yi da wata abin da kike yi in kin kulla daki kin kulla office kin shiga ban daki komai kina yi yana nan shi kuma yana dauka ba ruwan shi yana ta tafiya kuma a wuya yake kamar yadda Allah ya ce fi unuqihi a wuyansa wannan setin kaman ba daidai yake ba daga can dai, a setin muryar ta yadda zai zama ana iya ji sosai kuna ji na sosai ku kamar dai ba daidai yake ba ana fahimta so wannan recording din yana nan yana tafiya yana dauka ubangiji ta'ala ya ce a ranar tashin alkiyama idan aka zo sai ce wani kuri ku za mu fitar da wannan ko da din idan aka fitar da shi zai zamanto ne kitaban a matsayin littafi yalqahu manshura dan adam zai ganshi gashi a zubi a gabansa kin yi shekara 60 kin shekara 70 kin shekara 100 adadin yawan shekarun ki adadin takaddun da za a gani na recording din da wannan tafi recording yayi a wuyanki haka za a gansu wani ya kai volum ɗari wani ya kai volum dubu haka suna nan a zube Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a gaya wa ɗan ƙara a kitabak karanta littafin ka da kanka ke za ki karanta littafin ki da kanki Ya ziga kinan kin yi kaza kin yi kaza baki yi kaza ba baki kaza ba kin ce kaza kin ce kaza kin aikata kaza da kaza Za ki ta karantawa ubangiji ta'ala yake cewa kafa bi nafsika ke da kanki a wannan rana kin isa a yau din nan ki to hasiban ki zama mai yi wa kanki hisabi da gidan aljanna ko da gidan wuta ce lallai wannan abin da kika aikata a cikin littafin zai to cewa lallai kin ba kanki meri na aljanna za ki shiga an fahimta kin samu promotion kenan a kin zo kin yi wa kanki demotion da kanki kin kai kanki wuta saboda kin sa abin da kika aikata ba zai ahalaki zuwa gidan aljanna ba to haka wannan littafi yake kuma shine wannan littafin da Allah subhanahu wata'ala yayi bayani akan sa cikin suratu al-kahf yace wa ubi al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wai duk wani abu ɗan ƙarami da babba sai da littafin ya zo shi ai ba wai littafin ba ne a wannan rikodin ɗin yana yi an rikodin da ke wuyan ki akwai mala'ikun nan da suke tare da ke dama da hagu Allah ya ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya lamuna ma taf'alun suna sane kuma shi ma Allah ta'ala yana nan yana sane yana nan a rubuce fi kitabillahi yadhillu rabbi wa la yansa kuma Allah ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara sai gani kila ne kike yi kila a waya ce kika danna kila a wani wuri ne kika tsafta ido ko tabawa ko daukewa ko kara wani zero ko gogewa komai Allah yana sana ya riga ya dauka kawai ya za idan adam ya gujewa Allah to wannan kenan abul fita yake cewa ya qulu ta'ala bima zakara az-zaman wa zakara ma yaqa'u fihi min a'mali bani adam ubangiji ta'ala ya yana faɗi cewa lalle abin da ya faru na zamani zamani a nan gurin na rayuwar da kamar ne yi. kowa da irin rayuwar shi wani kaskadan ne wani mai yawa wani da yawa wani kaza wani kaza wani kaza wani kaza akwai wanda da ya leko duniya a ranar zai koma wani kuma ya fito duniyar ma babu rai wani kuma ya sati wani ya yi wata wani sai kiga ya yi shekara yanzu duk muna cikin waɗanda Allah ya ara ma shekaru gashi nan mun yi shekaru da yawa mun shekaru da yawa kun gani sai a wayi gari kuma shekarun sun gare ko mu kai gagaci ko ba mu kai gagaci ba mana kila shekarun su tsawaita ki kai dari ɗari da wani abu kila ki zo da ɗari to ba yadda Allah bai yi wannan abinda Allah subhanahu wata'ala yake ambatawa a nan gurin na ayyukan da ɗan adam ya gabatar a waɗannan shekaru ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi malam ya ce wa ta'iruhu huwa ma tsara an min amalihi ma'ana shine duk abin da ya fita daga aikinsa ko mai yake kai wallahi sai rubuta yanzu ke kina da account na banki kina transaction duk abin da ya fita na debitin da aka yi haka a latin linki haka zai ta fita in kina da naira biliyan haka zai ta fita ana debitin sai waye gari kawai shi kenan gashi nan za a fito da in kika je banki za su zo miki daga rana ɗaya da kika daga ɗaya daga ran da kika fara transaction a banki har zuwa yanzu ko shekara nawa ne za a fitar miki da gaba ɗaya irin mu'amala da kika yi da kuɗin da ya shiga da kuɗin da ya fita haka ne ko ba haka bane da ki rubuta daga date kaza kike so zuwa date kaza to wanda Allah ta'ala shi halittar ke fa zai zama bai san wannan ba to duk abin da ya bujiro daga gare ki na aiki wallahi yana nan a rubuci fa'ir din ma'ana tsara abin da ya tashi ya fita daga jikin ki magana ce aiki ne kallo ne ko ma menene Allah ta'ala ya ce to wannan shine tsa'ir Ya ce kama qala ibn abbas wa mujahid wa ghayr wahid kamar yadda abdullahi dan abbas da imamu mujahid da ma wasu daga cikin malamai suka ce min khairin wa sharrin duk abin da ya fita gare ki na alkhairi ko na sharri wa yalzamu bihi kuma wallahi sai an lizumta miki wannan abin tabbas za a kafa miki hujja da shi wa yujazi alaihi kuma a saka miki da shi ko dai mai kyau ko mara kyau ubangiji ya ce faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk mutumin da ya aikata aikin alkhairi ko da kwayar komayya ne zai ganshi a ranar tashin alqiyama wa man ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata aikin alkhairi ko da ƙwayar komayya ne na sharri shi ma ya rahu zai ga wannan aiki wa qala ta'ala ubangiji yake cewa anil yamini wa anil shimali ai kowa yana zaune an gane wannan ko ga mutane nan suna zaune a dama da hagu an gane ko Allah ya ce ma yalfibu min qawli da suna cewa ana isharar ne akan mala'ikun da suke tare da ke suna daman ki anil yamini wa anil shimali suna bangaren hagunki suna zaune koyaushe tare da shi ya ce ma yulfibu min da illa ladayhi A atid babu abin da mutum zai furta na magana face akwai rakibun wanda yake kula da ke daga muraqaba ne an fahimta yana monitoring ɗin abin da kike yi shi wannan mala'ika A atidun sannan me iyawa ne akan aikin ga karfin aikin ya san aikin kuma yana iya aikin ba tare da wai aikin yana gagararsa ba kuma malamai suka ce waɗannan mala'iku guda biyu duka kowane ɗaya ne raqibun atid ba yana nufin ɗaya sunan shi raqibu bane ɗaya sunan shi atid a duka mala'ikun guda biyu wannan raqibun atid ne wannan ma raqibun atid ne duka su haka mala'iku suna tare da ke suna ɗaukar abin da kike yi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa inna alaikum lahafizin lalle akwai masu tsaro a tare da ku masu tsara ayyukan ku kiraman mala'iku ne masu daraja na marubuta ne Ya ya'lamuna ma taf'aluna sun san abin da kuke aikatawa innal abrara lalle mutanen kirki bayan Allah na kwarai Allah ya sanya mu da shi da cikin su yace la fi na'im lalle suna cikin nema sannan yace wa innal fujjara lalle su ko fajirai masu ketar iyaka Allah ya sa ba ma cikin su la fi jahim su kuma suna cikin jahim ubangiji yace a wani wuri inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun lalle za a saka muku abin da kuka aikata ne وقال تعالى من يعمل سوءا يجز به jin mutumin da ya aikata mummuna aiki shi za a yi masa sakamako idan duk abin da dan adam ya samu a rayuwarsa shi ya samu makan shi ba Allah bane yake baki wuta ko ya baki aljanna shi Allah kawai da ya tashi sai ya gina miki gida a aljanna ya kuma gina miki gida a wuta to duniya da ya turo ki yanzu ya baki wuri ne ki zaki aiki ki zaban makan ki ina kike so ki koma ke zaki zaɓa da kai ko dai ki zaɓa gidan wuta ki zaɓi gidan aljanna shi Allah kawai ba ruwan shi sai abin da kika aikata wa man ya'mal su'an yujza bihi sai shi za masa in shi gina kwarai ki ga kwarai in ba ki ga kwarai ba shi kenan ke kika ga abinci kamar hirar da kabari da mutum suke yi lokacin da aka dauki dan adam za a saka shi a kabari annabi sallama yake cewa suna hira da shi da kabarin wallahi ba ma gani mu abin da muka gani kawai gawa ce mun ci makara da gawa a ciki an kai ta bakin kabari za a saka ta ga ramin kabari an riga an yi kafin ma a zo saboda kina mutu an aika makabarta cewa hajiya wance ta rasu ga kuma tsawonki an auna tsawonki da igiya ba tef ma ake samuwa ba irin da teloli mai kyau a igiya ce kawai in kin yi sa'a ma an samu mai kyau shine a yaga daga jikin likafaninki to likafanin ma yawanci ba a kawa saboda kafin a nemo likafaninki shi ne yan makabarta suna da labari an ba su notice din mutuwar ki za a kawo ki sarakar din ma kawai ake samu kowane iri ne igiya sai a auna tsawonki daga nan zuwa nan sai a kai musu shikenan a wani miki kabari mai da yake shikenan kawai kafin a gama miki wanka kafin a gama kimta ki kafin a taho su sai riga sun gama gidan ki yana yana jiran ki shikenan sai a zo a dauko ki ajiye shi a bakin gidan za a shigar da ki wannan tsayi wanda ake ana kintsawa an ajiye annabi ya ce kuna hira da kabar kabar ya ce me ka gani a cikina me kika gani ke ba abin da na gani ce to duk abin da kika zo da shi a ciki kika gani ke kika zo da abin ki da ya fi ba komai a ciki na in kin samu haske ki kika zo da hasken ki in kin samu rahama da ni'ima duk kika zo da abin ki in kin samu azaba sai kika zo da azaba ki in kin ga duhu ma da kunamu da macizai duk ke kika zo da abin ki ana baitul dud ana baitul ghurba ana baitul zulma duk haka zai ta fada dauke ki kuma a saka ki a ciki mutane na ganin kabarin nan an saka ki kuma wannan ita ce iya gatar da za a yi karshen gata kenan domin babu yadda za a yi a dauke ki a je aje ki a bola ba za kuma aje ki a ɗakin ki ba ana zuwa ana kallon ki domin za ki dame mu da wari ko ba ka bane za mu ki dame mu da damuwa muka ganki muna shiga cikin firgici da tashin hankali to mutuncinki da karrama shi da zamu shi ne mu miki wanka mu saki alkafani mu je mu saka shi a cikin rami mu je mu kulle kuma wannan sunan shi soyayya sunan shi kauna a cikin wannan ramin a turbu kake yanzu kallon ranar da ake yi kina jin zafi ke kina shakan numfashi idan aka saka mutum a cikin kabarin nan da shi da abin da aikata kuma Allah kadai san wani hali yake ciki ba iska ba window ba komai sai abin da aka aikata kuma a saka ki a kabarin kabarin sai ya matsi haka annabi ya ce inna lil qabri dhamma ما نجا منه أحد لو نجا منه أحد لنجا منه سعد بن معاذ ya matse shi sizing ɗin saka shi a ciki a kulle da dattin da ke cikin shin da ruwa a ciki ba ruwa tabo ne menene haka nan za ba wani filo ba wani blanket ko wani filo wani wani abu mai laushi ko kaza duk babu duk dukiyar da kika ganin kina da ita ba za a sami ki sola a ciki ba wallahi ba AC kenan kuma an kulle inda babban matsalar take shine waɗanda suka kawo ki suna ganin cewa sun saka shi a cikin mafancin ki ne wallahi ba su sani ba kila a cikin wutar jahannama suka saka ki kuma suka juya suka tafi da mijinki da ba wanda yake kauna ki sai shi ba wanda yake kauna sai ke danki karki an zo an dauka an saka ki da iyayenki amma idan kin yi aikin kwarai kin yi aikin kirki shi kenan ana ganin rami da amma wallahi cikin aljanna aka saka ki duk wannan zai yi amma fa kamar yadda na faɗa ce ce zaki ki zaɓen makanki ko dai ki zaɓen makanki a saka ki dausayin aljanna ko ki zaɓen makanki a saka ki dausayin cikin ramu wuta shi ne kan adam da yake zaɓa in gani kamar ya amal su an yi zabihi za a saka masa ba wani batun waya ake kaza a lahira babu kamun kafa yau kamun kafan shi ne ki ma riƙa yin aikin kwarai ki zama ta kirki ta yadda ko da ayyukan kiɗin ba su ba ki damar shiga aljanna ba kila ki fara ceton manzan Allah ko ceton wani ɗanki na kwarai wanda kika tarbiyyantar kika karantar ko ya haddace Qur'ani ko wani aiki ko wani malami duk waɗannan an tabbatar za su yi shahada ko mai jihadi ko kaza duk ko innan suna iya bada dama ko kawa ta kirki dukansu to kila ai sa'a ki fada cikin wannan amma fa wallahi in dai mutum da aikin kwarai ba akwai matsala kai kan kan kan na aikin lada da aikin zunubi idan aikin suka zama sun yi kan kan kan al'ayyar shi da cikin matsala domin zaman ki a arab ma fitina ne tashin hankali ne Allah ce wa alal arafi rijalan yarifuna kullum bi simahum wannan ba wai daɗi bane abinda muke fata da mun je lahira kawai a ce mu wuce aljanna ba hisabi ba azaba ba ma littafi kawai haka ya kamata amma duk wanda za a masa hisabi ma an zartar da shi to a ce an yi hisabin a zo a ce a da aka yi hisabin ma aikin nata ya yi zama kan kankan ne ai akwai matsala ya zaki aiki da cikin tashin hankali so mu jatta ayyukan mu yan uwa malam yace wal maqsud anna min amala ibn adam mahfuzun alayhi manufar waɗannan ayoyi yana nuna cewa ɗan adam ayyukansa gaba ɗaya ana taskace masa su kana tsare da su aikin da kake yi eh kalilatun wa kathira yawan aiki dan kaɗan qaliluhu ne wa kathiru ko wato kaɗan ɗinsa da mai yawan shi a cikin ayyukan naki wa yuktabu alayhi laylan Wani haram kuma ana rubuta miki abin da kika yi dare da rana sabahan wa masa'an da safe da kalice duk ana rubutawa malam yace wa qala al-imam ahmad imam ahmad yana cewa haddathana qutayba yace na Ibn Luhai'a. عن أبي الزبير عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر يتشي ناجع النبي عليه الصلاة والسلام هنا تشيوا يتشي لطائر كل إنسان في عنقه يتشي والله abin da ke ɗaukan aikin ɗan adam wannan ta'ir yana wuyan kowane ɗan adam yana nan a wuyan yadda Allah ya fara kala ibn luhai'a yake cewa ya'ani a wato abin yake aikatawa وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا ana ce wannan tafsirin garibi ne da yake cewa daga tsiyara ne shi ko tsiyara abin da ke zuwa wa zuciyar dan adam mu mukan ce canfi da hausa kai canfi tunani ne ki ji wani abu kawai a ranki kaza to wannan abin da ya zo a cikin zuciyarki shine ba wani hadisi na bin abbas da yake cewa ma minna illa sai ya shiru mana mana illa wa lahu hazzun aw nasibun min al-baya da an zo nan an gama rabon kudi, minti ɗaya kika zo aka ce an gama yanzu sai kici da ban tsaya gaisawa da wancan ba da ahadi aka samu misali kici ga ai dan ulattin kai na fa dan tsaya goge mota ta ne na fa dan tsaya goge takami da koma ne in kulla ɗakin nan a ban tsaya ba da da ni aka samu ake dan ji irin wannan tunanin amma ai zaki dare a ƙarshe Allah ne ya kaddara ba baki da rabo da ba, ko to dan wannan dan tunanin da ya zo miki har ina da wani rabo ko na alkhairi ko na sharri sai mutum ya yi wani tunani to a irin wannan Allah yana yafe wa dan adam wanda baka ita ka kauce ba ita zuciya haka take ina fata ana fahimta to a nan gurin ya faɗi wannan fassara ne saboda alakanta aikin da dan adam yake yi yanzu lokacin da kika yi tunanin wannan abu tunanin ai aiki ne kin yi da kanki aiki ne ba ki yi ba amma kin sa shi a rai aiki ne ya zama tsa'ir ina fata an fahimta so da za ku gane abin yana da hadari ne da gaske motsi da kike yi aiki ne in kin yi haka da kanki aiki ne zuciya ki shi ta auno yake cewa inna sam'a wal basara wal fuada tunanin ki kullu zalika kullu ulaika kana anhu mas'ula ya tabbe ki saka dole ki tunani na kwarai mummunan tunani kina yi za a rubuta kuma ana nan ana miki lissafi domin abin da yake daukar nan fa a jikin ji yake yana wuyan ki وقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي نجمع له عمله كل في كتاب وتزام تترى مس أيكن سشيدا أدم كما كون نينا تكل التافي وان يعطاه يوم القيامة ذا أباش وان التاف رانا تاشن القيامة إما بيمينه كودي أباش دهن داما وإما إن كان سعيدا إذا شي متم قريني ko bi shimalihi ko a bashi da hannu hagu in kana shar'iyyan idan tababbe ne Allah ya kare mu manshuran ai mafutuhan abuɗe littafin haka za a baki shi yawa dan kawai da an baki sai karatu abinda ake so kenan ba wanda zaki sha wahalan ma sai kin tabbata bane abu dan shi za a baki shi dan ki karanta an gane ko ai maftuhan yaqra'uhu abu ɗaya ki zaki karanta shi huwa ke da kanki wa ghairuhu fihi da wani sama wani da ke kuka ki zai ya kallo ya gane kin samu credit ne ko ku a kin samu filin ne wani da gaske saboda ce za zaki karanta abinki da kanki ya ce fihi jami'i amalu a cikin wannan littafin akwai dukkan ayyukansa min awwali umrihi tun daga farkon shekararsa yaushe umur ɗinki yake faruwa jama'a ina tambayin jajiya yaushe ne farkon umur ɗinki ya ce min awwali umrihi ila akhiri daga farkon rayuwarki har zuwa ƙarshen ta yaushe ne farkon rayuwarki ran da aka haife ki a ran da kika cika wata hudu a cikin mahaifiyarki tun daga wata hudu an halicce ki kin zama tsoka kin wuce jini kin wuce kai dugan mani kin koma jini kin koma tsoka duk a wannan kwana 40 40 kin kai kwana 130 an busa ne shikenan farkon rayuwar ki ta fara kina wata hudu ciki dan wata hudu shikenan an fara lissafi ƙayar yana nan yana motsi yana dauka kin yi haka kin yi haka a cikin cikin mahaifiyarki kin juya kin tokareta ta kin yi sanar duk yana nan yana ta dauka wallahi kuma an rubuta ke rubuta ce ko ya aljanna ce an rubuta arzikinki da ajalinki da kaza da kaza duka an rubuta wallahi tallahi kuwa kika zo kike birge ta sha wahala duk wallahi yana nan yana dauka amma ruwan shi kuma a zo ki haihu ko dai ta haihu lafiya lau ko ma a yanka ta sannan a ciro ki ana nan kin fara rayuwar ki tana nan tana tafiya har ki kai sanda za a ce shekarar ki ɗari kika yi yau kin koma ma Allah wallahi duka wannan abin sai an rubuta yana nan a rubuce za ki gan shi yana rubuce min awwal umrihi ila akhirihi ka gani ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa yunabba'u insanu yau mai bima qaddama wa za'a za a ba ɗan adam labarin abin da yi ya gabatar da abin da ma bai aikata ba da wanda yayi da abin da jinkirta bai yi ba bal insanu ala nafsihi basira ɗan adam yafi kowa sanin kan kanshi fi sanin cewa shi ɗin aikinsa sa aljanna ya kamata ya je ko ɗan wuta ne shi eh walau alqa ma'azirahu ko da ya ka uzur uzuransa wallahi Allah ai lokacin da aka haife mu mu ne shi yasa abu da kudin da zamu rika cin abinci muke zuwa muna yin banna ko muke yin sata ko shi yasa mu din mun taso an gwada kaza kaza duk wani uzurin da adam zai kawo ko an mu ba malami an mu ba masallaci balle shi yasa ba mu sallah ba duk wani uzurin da zai kawo dan adam wallahi tallahi shi da kansa ya san ina zai kai kanshi malam yace wa lihada qala ta'ala saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki yace iqra kitabak karanta littafin da kanka ka bi nafsika al-yawma alayka hasiba ya isa kanka wa kanka hisabi ai innaka ta'lamu annaka lam tadhlam kai ka san cewa ba a zalunce ka ba walam yuktab alayka ghayra ma amilta kana sanar da cewa mala'iku ba su rubuta maka a sabanin abin da ka aikata ba kai wa annabi salati kafa dubu ne suka rubuta maka ɗari. ba wanda ya tsangwama maka yi maka cuwa cuwa yadda kai haka aka rubuta eh li'annaka zakarta jami'i ma kana minka domin kana sane ka tuna ba ka manta ba Allah zai tunatar da kai komai daga cikin ayyukan ka ba za ka manta da shi ba wanda ya haince ka wala yansa ahadun shay'an mimma kana minhu babu wani dan adam da zai manta sai da ya kasance a kai na aikin kware ko mara kyau an gane ko wa ya ahadin ake kitabahu min kitabin an gane katibin wa ummi kowane ɗaya cikin mutane zai karanta littafinsa kama daga mai rubutu mai ilimi da wanda yake ummiyi ne ma bai da ilimi bai san rubutu da karatu ba wa qawluhu kadan Allah da yake cewa alzamnahu ta'irahu fi unuqihi yace inna ma zakara al-unuq Allah ya ambaci wuya ne yace li annahu udwun min al-a'dha'i domin shi wani gaba ne daga cikin gabobin dan adam la nazira lahu fil jasadi ba shi da kwatankwacin a gangan jikin dan adam Ya ce wa man zama bi shay'in duk wanda aka lizumta masa wani abu fihi na wani abu akai to fala mahilla lahu anhu bai dai makawa duk wanda aka makala masa ainihin wato wani abu a wuya da ba zai soci abun ba ne sai kama rago a masa da bai a wuya eh da bai bayin rago a kansa ta wuyan shi ya yafi akan wanda ake masa a kafar shi idan aka cire wuyan to an cire ragon kenan ya mutu kenan sai dai su fita tare da dabaibayin amma za a iya cire dabaibayin kafarsa kuma ya rayu an fahimta to shi sa aka ambaci wuya ƙarshen lizumtawa kenan yana tare da ke wani mawaƙi yake cewa izhab biha izhab biha qawwaqatha qawq al-hamami tafi da shi tafi da shi duk ma'ana makala mata irin yadda ake makalawar tantabara wata shi tantabara ta tafi tare da mutum yake shi sa ake wata asiri a ce tsuntsuwa ake ma wani ko makala masa tare da dabba sai ta yi da guda ba Allah ta'ala ya shirya da mu. ka yi wa masu albarka waɗannan ayoyi suna lallai tayan mana da wato ko suna zaburar da mu akan mu bujatta ayyukanmu domin mu je ranar tashin alkiyama mu ga alkhairi daga cikin ayyukan da muka aikata kar mu yadda a je a buɗe ayyukanmu mu ganto abin da za mu gani ba zai faranta mana rai ba kuma tun anan duniya ake samu ake yi ba sai an je lahira ba tsakaninki da mijinki tsakaninki da 'ya'yanki tsakaninki da abokiyar zamanki tsakaninki da makotanki tsakaninki da kowa duk wanda Allah ya kaddara akwai wani haƙƙi tsakaninki na zamantakewa ko wata alaka to karki kuskure ki zalunci kowa domin duk abin da kike wallahi zaki gani kuma sai ki ki samu malai yake cewa qala qatada an jabir ibn abdullahi an nabiyillahi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala la adwa wala tiyara annabi yace babu adwa lafazin adwa ba adwa da kike sha ba fa eh aduwa shine ma'ana ciwo baya kalla da kanshi ya fada jikin mutum misali kina fama da wani ciwo sai in zo kawai dan ne magana da ke sai ciwon ke fito ya shiga cikin jigira babu wannan a musulunci za a haka ana lura shine addu'a eh babu wannan abin da zai sa ciwon ke shigo jikina kila in nayi abin da ya sa in iya kamuwa da ciwon wala cin abinci a cokali daya ko a kwano daya ko a sha abin sha irin irin wannan abubuwan da ke sa ya zama ciwo ya zama transparent ko amma dai haka kawai sai kawai dan an zo kawai dan kina ciwo sai an ce kai ni ba zan zo kusa da ke ba saboda haka ai ba ma zan yi magana da ke ba ciwo kaza kai ya same ni ciwo baya wannan ciwo bai tashi a dabi'a sai je ya shiga jikin wani shine ma'anar la'adwa sannan wala tsiyara abu canfi a ce wai ai kaza ne ko ba ai kaza ba shine aka kaza ai malam shehu wannan shi yasa aka mana ruwa a mun fito saboda na ci karo da wata mata fara ko wani farin mutum mai fararen kaya shi yasa na samu arziki a na ci karo ne da wani dinsu albela shi yasa a na ci karo ne da wani mutum gurgu ko makaho shi yasa ba na tsara a wannan tafiyan wa ya ga maka haka saboda babu wannan can mutum duk abin da ai auna hadisi nabi ya ce a tsira ma an baji ko au mene auren take abin da yasa kike wani abu ko kika fasa yi to wannan tafi da kin tashi zaki abu dan Allah ki yi shi kawai karki tsoron wai dan kaza barin fasa kina fasa ya zama kin canfa abu a bari dan kaza in yi kina yi kin wannan abin kin zama canfi shi ma an fahimta a kiyaye wannan ya ce wa kullum insanin alzamnahu ma'irahu fi unuqihi annabi yace kowanne dan adam an makala masa tsayir sa a sa kaza rawahu ibnu jarir wa kaza rawahu ibnu abdul hamid ibnu humayd rahimahullahu fi musnadihi mutarsilan قال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا ابن لحية عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طير كل عبد في عنقه معناه نعم كده ده نعم malam ya ce wa al-imam ahmad ce haddathana ali bin ishaq haddathana abdullah haddathana ibn luhai'a haddathani yazid abal al-khair أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه babu wani aiki da dan adam zai yi a kowace rana face ana bugawa aikin nasa ina fata ana fahimta kin gama aikin ki an buga ka gari ya waye tun daga safe har zuwa dare bayan ki ta kare ba ki sai aka kama a wannan kefan da aka rubuta aikin ranan an riga an buga ka ma kai in mummuna aikin da ke ciki an yi kama kai haka ma in kyakkyawa ne a ciki an riga an buga ka aiki ya cika na wannan rana gobe ma haka za a bude wani sabon takarda A ta rubuta annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa idza idan mumini yayi rashin lafiya idan mumini rashin lafiya qalatil malaika sai malaiku su ce ya rabbana ya mu abduka fulanun qad habistahu bawan kawana ka tsare shi saboda rashin lafiya abin da ya saba yi bai yi ba rashin mutuncinsa ko aikin kwalle ɗinsa yanzu dai ciwon da aka samai gashi nan da yi wannan aikin da ya saba yi za su faɗa wa Allah haka haka mala'iku za su ce fa yaqulu rabbu jalla jalalu sai ubangiji ala ya ce musu kutumu lahu ala misli amalihi ku buga sam akan irin aikin da yake yi a kowace rana idan mutum dan banza ne aka za a rubuta aikinsa na rashin mutunci a takaddarsa ta wannan ranar kuma abu gaskiya dama da lafiyar shi lauma abin da zai yi kenan idan mutumin kwarai ne aikin kwarai yake yi to haka za a rubuta aikin kwaran da yake yi a cikin inda lafiya salau zai yi wannan aikin girkin da yake yi Allah ce ku rubuta ku buga sam a cikin aikin sa da yake yi Ya yace ala mithli amalihi hatta yabra haka za ku yi ta rubutawa kullum yana cikin wannan ciwon hasseran da ya warke au ya mutu ko kuma ya zama ya mutu ko dai ya warke ya tashi ya ci gaban ko kuma sannan ya mutu za a ta rubuta masa idan mutum ya rashin lafiya rashin mutunci yake a rayuwarsa sai wata ɗaya yana jinya to kenan sai an yi wata ɗaya ana rubuta masa wato zunubin wannan aikin nasa a kowace takarda ta shi da yake yi idan mutumin kirki ne ya yi rashin lafiya haka za a rubuta masa kullum kirki na tsawon watannin da ya yi yana jinya Allah ya ce har zuwa sanda zai warke ko zuwa lokacin da zai mutu malam ya ce isnaduhu jayyidun qawi isnadin wannan hadisi mai kyau ne mai karfi ne yace wa qala ma'mar an qatada aljamnahu ta'irahu fi unqihi qala amaluhu ana nufin aikinsa wa nukhrij lahu yawm alqiyama qala nukhrij zalika al'amal zamu fitar da wannan aiki da mutum ya aikata a ranar tashin alqiyama a matsayin kitaban littafi wanda yalqahu manshuran zai ganshi a buɗe qala ma'mar wa tala al-hasan al-basri hasan hasan ya karanta wannan aya ta anil yamini wa anil shimali kai suna nan waɗannan takaddu mala'iku su rubuce shi dama da hagu yabna adam ya kai dan adam busitat laka sahifatuka an buɗa maka takadduka ga sunan wa wukkila bika malakani an wakilta maka mala'iku guda biyu karimani masu karamci ne ba za su zalunce ka ba ahaduhuma an yaminika sai a cikin su yana damarka wal akharu an yasarika ɗayan kuma yana hagunka fa amma allazi an yaminu amma wanda yake bangaren damanka fa yahfazu hasanatika shi yana taskace kyawawan ayyukan ki ne da abin da kike mai kyau yana ne yana rubutawa wa amma alladhi an yasarik amma wanda yake bangaren hagu kuwa fa yahfazu sayyi'atik yana killace ya rubuce munanan ayyukan da kika aikata amal ma shita ki aikata abin da kika ga dama aqallil aw akthar ko a aw kathir shin kadan zaki ko ki da yawa wannan ya rage naki hatta idza mutti har sai lokacin da kika mutu ruwayat sahifatu kike a nade takaddun gaba daya an gama duka an rubuta ta kirkin an rubuta mara kyau fa ja'alat fi unuqiki sai a sanya miki a wuyanki ma'aki fi qabriki yana cikin kabarin ki tare da ke hatta tukhraju yawm al-qiyamati kitaban sai a fitar miki da shi a matsayin littafi ranar tashin al-qiyama alqahu manshuran za ki ganshi a zube a gabanki iqra kitabaka kafa bi nafsika al alayka hasiba a ce karanta littafin ki ya isa ke wa kanki hisabi faqad adila wal faqad adila Allah yayi adalci wallahi man ja'alaka hasibu nafsik duk wanda ya kika zama kira ki wa kanki hisabi karshen adalci kenan da yi miki da kanki ba da kanki ba balle sai kin zalunce shi amma ce yi wa kanki hisabi da kanki ai an baki adalci na karshe haza min ahsani kalamil hasan malam yace wannan yana daga cikin mafi kyawun zancen hasan al-basri Allah ya ji kansa da rahama anan zamu dakata muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abin da makaranta daidai wannan muke kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya kai mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله